shirin tus alafada studio kalangu ke sarrafa ma matasan niger Yoga fada Nomun, mun département Kionkolo à 30 km de la capitale localité touchée également par les inondations prime tawagashi bayan da wannan a destruction d'infrastructures hydro-agricoles submersion de rizières effondrement des habitations l'invasion des eaux l'invasion des eaux garin article du Sahel en ligne du 15 septembre 2020 Shia sa muka matasan ke rayuwa da wannan annar musamman ma matasan da suke noman shinkafa ou encore les jeunes maraîchers comment cette invasion des eaux les a affectés comment font-ils face à cette catastrophe yo a wannan fadar wannan hira za mu ta tare da Abdoulaye Sambo il est menuisier et il a également des rizières Abdoulaye ina kwana la ya la na kwana ya ne ya kolo kolo dama to ya hakuri to ga nan mun da shi

fada sans musique, la rubrique et la chronique de Mr. Oli. Olivier Je te dis. Hein. Ah, ah je suis <laughs> ça va Tu vas bien bien. On a quoi au menu Alors, grosse question qu'on va se poser ce soir. Comment l'État le pouvoir public assure la protection des données des utilisateurs C'est la question qu'on se pose. Merci Oli, donc à tout de suite. Ah ben oui, à tout de suite Ravi. Voilà. Selon toujours le Sahel en ligne du 15 septembre 2020, à près de 2000 hectares de périmètres irrigués ont sous les eaux, avec une perte de plus de 11 000 tonnes de production. Oui. yaushe ne fara kakane abin ya fara sannu sannu ne ko dai dare guda ne ko rana guda ne wannan ruwan suka zo suka wannan bannar to za mu ce dai sannu sannu da rana guda paske abun muna ce muna gani yana zuwa da mm. abun da mutane sun yi komi da komi a tare ruwa kai ya shiga mm. to wajen kori kin nan kamar ruwan da suke zuwa sun yi karfin mutane sun zo da karfi yanzu gashi nan muna gani da idanunmu da idanunmu mm-hmm. muna gani ruwan yana shiga to yanzu ai ga nan gab da rijiyar kin eh. da muka tsinka su ha wani cikin ekip yana ta mana cewa wannan isa ce ja ake isa ce kuma ba isa ba isa bace ruwan ne wannan ambaliyar yanzu da ta yi madan dama ruwan ce nan da wurin da muke zaman ma da ruwan ha wannan yake wuce eh, ta wuce mana ruwan din tun yi ganshi nan yanzu in ba din da da hari huzo da wurin nan ma bako yarda yanzu tambaya ta ta biyu kuma mu faites a à cette perte ya ne kuke shi wannan bannar da ruwa ta muku ramatu mani bello walla aro ani ana hasara bo te bora ise walla zamana ana tandai ngwa oh. ani dumi za bana bana kulkir dan illa foydi ne wai ku dunguri yan kula a ani sarirse ai walla fur ba iri haine wa ani haine wa kula ni tusu kun jire kamar oh, an tace itare tace an rasa an rasa gida an rasa hatsi da wata eh, shibka shibka garake duka yanzu babu to yanzu ya ne kuke Comment vous faites face à cette situation Matana rango bafuna matana goda. Wallah bafuna kadai suru. irgo da yarin gorgina oh ara mando haifo karan go te gina ara man yega haifo dum koyne irin man dan gina zama haro amar fata gina ai goyin su da no alam ye banda oh basu shibka komai ba su ma suna jira har dai wannan ruwan shi ma ya jara da baya sannan su samu abin da suka shibka bubakar hamani e, e, electricien vous avez également des rizières rizières kina ku kamar ya kamar abin da ke gare ku girman shi dimension kin shi rizière bon rizière a nan dai 0.25 ake yinta. Ok. Hmm. ok oh, da nawa eh, gare ku da biyu hmm, da biyu eh da biyu gare hmm, kuma da ruwa ya cinye duk ruwa ya cinye mun tsoron da ruwa za ta cinye ma sai da na zo muka sa an gare premier versaman na an gare an sata ga ta mm. nan mun zo daidai mun shiga hanyar muna tsinkarar ruwa tana sai da muka yi gudu da mota ma muka huta sai abun ta haikarin mutane dai ne kawai ta Allah ce a ce ta Allah yanzu muna neman ahuwa ga Allah ya kawo mana tsauki a ciki yau da mun kun saba gani irin wannan ambaliyar ruwa ko yanzu ne mun taba gani ambaliyar ruwa haka mai bata kai ba kaman na bara eh bata kai ba kaman na bara mm. yanzu kuma sai yaya yau miye ake yanzu wani sabo ne za a sa ko miye za ku yanzu tout à fait déjà akwai yan cooperative mm. president din ma ya kira ga mutane ce yana bacin kokarin shi mm-hmm. za su ga yadda za su nemo mashin don a jaye mana ruwa mm. a sakota ta can wajen daga an samu wata dan dama a can wajen sai a watsa a sa sabon iri ana iya sa shinkafa kuma hallo ayi. Eh. me jusqu'à présent dai ba a samu ban san ba su samu mashin din bane ko ne ya ta ciki okay vraiment ya ba mu espoir kamin da a samu a ci gaba san sa kwallo gonakin shinkawa suna ƙarshen su ba wata ah, hasi ba ah, suke sa ba ah. abu ne bane ba na shinkafa gani a wannan fadar muna tare da haruna hamma haruna kai ma dai noma kake to wannan banna da aka yi kai ya kaji ta kuma kuma turo sansa ya matanin goma hasaro bero kante to hasaro be ro kante o ay mano ay diya dam hankan bor tangam kinin nisikani iri ko tangam da mm. am fu. aikin watanni ne gaskiya ta cikin kinin mm. eh, mm. da zari sikani. ir ba sa ku zambar hin zaka irte kulotu ete barrage ga ganji a furo labuwa ne labuwa ne suka sa buhun kasa da suka sa ya wajen dubu da suka sa ran su kare ruwan duk da wannan dai yani yandi dihin kuna kalsuru iri man ban an kirgene kadda irkon kandirse suji Mm-hmm, mm-hmm. Oh. to ga muna muna hira da matasan kolo wanda suka yi wannan babbar shi za a ci wannan bannar da ambaliyar ruwa ta musu amma kamar ci gaba da hira mu za mu ta shi kuma bangaren dondi hallo mu ji wannan gamin da wani artist ne ya hira nigerian Nigerian mes chers compatriotes surtout à la fada l'artiste s'exprime kunga kirla bora zambara chuta nirla bo fansi agai kanyere binai na bo tala sinda me sanni barukul na kanga fazaze wayo irgo katangam hinini se inil farai kom habu benanda ganda yanton aine kunga la bora zambara cuta nir labo fansi agay kanyir bine eh. labo talka sinda me sanni kulsi na ganga fasase wayo irgo katangam hinini se hinir fare kom habu benende ganda yankam hey nous accueillons cette fois-ci, surtout Salafada, l'emblème musical de toute une commune, la rive droite. Lui, c'est Mbero, le 4-4 la voix de tout un ghetto, l'artiste Ayman. Il se joint à nous aujourd'hui pour nous parler de sa vie artistique. Pour rappel, cet espace dédié à nos stars la musique s'inscrit dans une rubrique de votre émission Tous à la Fada, l'émission qui parle du quotidien de la jeunesse nigérienne sur le studio Kalangu. Ayman va répondre à nos questions. Ayman Mbero, on te souhaite la bienvenue Merci. Comment tu vas, Ayman Oui, ça va, je vais bien. Tout se passe bien pour toi Ça va, Alhamdoulilah. Ayman, qu'est-ce que tu entends par Ayman ah, Ayman, c'est tout simplement l'élevé. Ok. Ay qui veut dire grand. Ok. Euh, donc man qui veut dire homme. Donc euh, la traduction en français, c'est tout simplement l'élever. Tout simplement. Alors, Mbero, ça te dit un euh, bureau, le M c'est pour Mali okay. et le bureau déjà c'est ça veut dire Malibéro. Alors pourquoi Malibéro, Ayman L'inspiration euh, Malibero est perçu comme étant l'ancêtre des Armands ici euh, au Niger. Mhm. Euh, du fait que dans ma musique, je m'exprime le plus souvent en langue zarma. Mhm. donc la plupart les gens m'appellent Kai Malibéro, Zarma Kai. Donc j'ai pris automatiquement Malibero. Ayman, tu as aussi un autre nom Bakaridja. <laughs> Alors Bakaridja, on va parler de ça aussi hein, sur cette émission pour permettre à tous qui nous kiffent à travers eh, nos radios partenaires donc de savoir qui est véritablement Ayman. Bakaridja, pourquoi Bakaridja Bakaridja est un guerrier de la mythologie euh, Songhai. Mhm. Euh, c'est un guerrier qui a combattu euh, des génies. Mhm. Donc, c'est vraiment un guerrier très redouté de son histoire. <laughs> Ok. <laughs> Donc, Mais toi, tu es parmi les humains. Ouais, je suis, parmi les humains. <laughs> Bakaria était un humain aussi, même s'il a combattu des, génies. <laughs> Donc, euh, je me compare à ce, grand homme. Je me compare à ce guerrier. Vu la force euh, avec laquelle je fais ma démonstration, euh, si tu veux, la dans les mots, <laughs> la force dans les mots, la force dans mes punchlines, à manier cette langue d'armement. Mm-hmm. donc, je me suis attribué ce nom, Bakaria pour te dire que c'est la terreur en même temps. Et on sait aussi que tu fais la promotion de nos langues à travers tes œuvres artistiques. Et tu peux nous expliquer pourquoi euh, On ne saurait être original tant qu'on ne fait pas recours d'abord à son langage. Phénoménal, original, <laughs> Aïman. on m'appelle original aussi, tout simplement pour te dire que c'est surtout à cause de ces choses qu'on m'appelle original parce que j'utilise ma langue, je manie les mots, c'est-à-dire j'utilise les mêmes mots de tout le monde, mais pas comme tout le monde. Super. Voilà, c'était un peu ça l'originalité. Tu euh, es extraordinaire, comme on dit. Alors Aïman aujourd'hui sur cette émission, nous allons parler bien évidemment de la musique nigérienne. Alors, le genre musical que toi tu fais, c'est la musique urbaine. Mm. Alors, pourquoi tu as opté pour la musique urbaine Sur ah. l'émission Tous à la FADA, les jeunes ont envie de savoir pourquoi un bureau fait la musique urbaine. Euh, la musique urbaine m'a beaucoup inspiré, ça mm-hmm. m'a beaucoup attiré. Euh, parce qu'au début au Niger, avec l'avènement de la musique urbaine, les gens pensaient que euh, c'était que des badauds qui, pouvaient le, qui, qui, étaient dans ce domaine. La musique était synonyme de délinquance. Synonyme de délinquance. Donc euh, j'ai juré que moi, depuis tout petit, je me suis toujours dit que j'allais toujours faire la différence, mhm. toujours en essayant de prouver aux gens que ce qu'ils croient n'est pas réellement le fond de la chose. Mhm. J'ai embrassé la musique urbaine pour te dire que on est des intellos pour te dire que j'ai mon petit bac. Euh, je suis à la fac, mhm. mais n'empêche que je suis dans la musique urbaine aujourd'hui, ça ne fait pas de moi un délinquant. Pour te dire qu'on peut être quelqu'un de responsable s'orienter dans cette musique urbaine. La musique urbaine te donne cette voix mhm. que tu n'as nulle part ailleurs. Ah, la musique urbaine te grandit. La musique urbaine te transporte ah. tellement loin. Et les jeunes kiffent la musique urbaine. Eh, Beaucoup trop. Amis jeunes, ah, vous qui êtes en train de kiffer cette émission un peu partout, le monsieur il fac et il rappe. Il fac et il rap. Ça veut dire qu'il part à la fac et il fait aussi tranquillement son rap comme on dit. Alors on va parler de la musique nigérienne, on va parler de la musique urbaine. Alors dis-moi, Comment se porte la musique urbaine ici au Niger Est-ce que vous avez des difficultés Est-ce que tout va très bien pour vous C'est euh, important. Il doit euh, aussi le savoir. Euh, je te dirais tout simplement que rien de bien dans ce monde ne se fait sans connaître des difficultés. Tant que tu fais quelque chose de bien, c'est que si tu vas rencontrer des difficultés. La vie est faite ainsi. Si tu fais des choses et que tu ne trouves pas de, difficultés dedans, mhm. dis-toi, change automatiquement cette chose. Mhm. Donc je te dirais que la musique mène se porte bien aujourd'hui au Niger. Mhm. C'est vrai qu'il y, a des difficultés, mais c'est comme ça, c'est un peu l'étape dans toute chose. Waouh. Donc euh, nous allons ensemble traverser le désert, puisque la vie est un combat, un éternel combat. Comme ça. Nous sommes à la fin de la première partie consacrée à la jeunesse nigérienne, mesdames et messieurs, l'émission Tous à la Fada, la version franco-aoussa. Ayman, un dernier mot pour ainsi dire à nos amis de rester fidèles au programme du studio Kalamou, puisqu'on revient demain sur l'émission Franco Zarma. Un mot à l'endroit de la jeunesse qui kiffe cette émission. Alors, dites-vous tout simplement que cette émission vous permet de découvrir le max d'artistes que vous kiffez déjà, le max d'artistes qui sont en vogue aujourd'hui au Niger. Dites-vous que vous allez avoir les nouvelles sur cette émission. Alors, restez scotchés, cherchez toujours, essayez, kiffez cette émission. Tout la Et demain dimanche, on se pense. Merci pour votre marque de confiance, merci pour votre fidélité. Alors à partir de cet instant, on prend congé de fou, on se prendra donc demain, demain. Restez en compagnie du programme du studio Kalangu. Et eh, la continuité de l'émission Tous à la Fada, eh ben, c'est dans un instant la suite. FADA, aujourd'hui, il est question des inondations dans le département de Kolo. Les dernières inondations, la situation des jeunes riziculteurs, de milliers de tonnes de production perdues, emportées par les eaux. Aujourd'hui, il s'agit de ça. rayuwa da ita kuma yanzu mi suka sa gaba shi yasa yau muke wannan hira tare da Harun Hamma il est cultivateur Hamani electrician il a également des rizières Sambo il est menuisier il a également perdu ses rizières Ramat suman Bello mina ake cewa wanga wurin aulukwara aulukwara eh, to ga muna akolo aulukwara hmm. gab da eh, gonakan shinkafa to falalluka shinkafa da ruwa ya cinye kada kuma ce lamar kuke iya aiko mana tambayoyin ku a bisa kanta 806854 mu ci gaba da wannan hira musulmi bin bai hali taran sai ga kasina ifo sani wala haifo da kite wargera yi wo kai duin ga ga sina mai ro ramatu mandu ai kul wallahi o gina da yaron gobe to wallahi gina ir mandi si ba go banda si ba si banda da wallahi farai wa na palai wa na fu yan zeri wallahi mai mandi gina si ba go banda si ba si banda si ba o wadi ne bor si bai wallahi da wana ir koi sena go to so ifo naron godi i so ifo narango prevoir kama mi yako kenan kuna shiryawa a nan gaba son goy fogon karango te wala wallahi ku siri ko gore gorgina ganganir koise aro ma fatta pala ira ma fatta zadda ngai nan go yan ga bin bor gorde ko sai kan kanda mm. tana zaman tana jira an radda ruwan ya ja baya ta san abin da ta kara dasawa kuma hallo haruna hamma kana ga iya gamin hectare ko hectare nawa ne ko gona nawa ne ka rasa tu peux me oh, pala marge ba pala fodai

wallahi ba a fo sirse kwara wato ba fu wai ta cikin aziri to yanzu a cikin kuna akwai wanda za a iya gaya mu ne wa borgo kan gihin denan dai sai kan hinga ke sin gimo ifo na gyan haro dai aha to mata ni matin ma wallahi bubu na ma bube mate bube moru bube nigin kese nigin deran dai daga hankan kanun gyan haro rare ngumo igaba akayen sara mm. ah, zama borku kan fari fari na pala kulsi na kulu asaro kusi ba adi ah, ai ganda 0,50 fo mm. ay ganda eh, demi fo oh. oh, 0,25 fo oh, da fari mm. da fari iddo haro iddo haro fari ba a fo sino iddo har kurawo fari sino pala sino ko arabu mbo irko daga boriyandi fu hmm. kan kan sin da me gonakan na shi babu kuma gonakan na halwa shinkafa ma babu na hatsin babu na shinkafa babu eh, irkwara gera kan goganda ato ba fu wa hakku cine kan kan irganda akulu mai gari folon kare mai kwar folon hmm. kano gidaje wajen 80 eh, gidaje wajen 80 to ba kwar wa hakku windu wa hakku cine kan fu ba fo sino ndi wala eh. to kun ji dai abun ba daɗi. Wallahi. Kuma da gonakan na shinkafa. Da haka aikin har yayi nisa ko? Ni duka yana yahid da abun ga diya. Mm. ikulu ikulu hai ai wani wa oh. hai amanu mi yanda ino kan haro kafuro yace aikin nashi har yayi nisa har mm. shinkafa duk ta yi tsiro duk ta to mm. kuma ruwan ya cinye ta to Allah ƙara ba da hankuri amin amin amin A vous pu sauver quelque terre ko ko dai shiru ne ba abin da aka samu aka a ah, ya fare so babu abin da ya huta babu abin da ya huta in dan wajen fallilka ne ko riyan ne rasta kurci ya rien sai ubangiji gashi nan rien ku kana ganin mutane ga sunan ma na afiya muke zuwa wani garin nan sai da pirogo ujur inda ake tahiya da kawo ma yanzu he kwalo kwalo sai an kwaran notre problem iske so nawa akai yi accident din pirogo mutane nau suka mutu a cikin ma ruwan nan kaga shi ma wani hatsari ne wajen mu a kasa muke zuwa sai ni rut hanya ce ga tana amma yanzu kawai in ka gani ta zaka isa ce kawai wurin yayi kama da isa yanzu a da direct ne isa wa in ka shiga nan sai can bayan isa wancan la rive droite ku kam da ruwan bata huta ba anan direct ne baka huta cikin jirgin nan sai can bayan ruwa da suka yi abun nan da suka shiga cikin juna juna eh. a ah, lalle wallahi da yo duk ce ko anan ko kuma yi kirko da da digi ne a ah, duk kin ce kuma dan dai wannan abun huwa karhin mutane ta yi wa an yi an yi yau da gobe dai ne Mm. abun sai ta yi cd kawai dukkin hita Ka kaga lebe yanzu kaji na ya kwatanta muku ku dare da rana abin nan suke na suke sama na ƙasa suna ta suna daddora mm. yau ruwa ta yi karin mutane ai dan dai ta muna bannan ne kuma an yi ta abu na Allah ne sai dai Allah ya koro sauki to yanzu me kuke yi a quoi vous occupez maintenant avez-vous trouvé des alternatives ko euh, a ce kun kuna tunanin shibka wani abu abdullahi sambo eh, to mun za mu subka wurin ba ba sai mun ga wurin ba za mu subka ba da abu ah, ah, ah. wurin abin da bai fita ba ga muna da dai sai dai iko Allah an muta sai kallo dai muke zo abin mu ga kakan da zari su gaban mu gaban su gaban mu karfin da za su kawo mu su mm. in suna niyya eh don sun suna niyya zamu ci fa sun ga wani sun yi magana su da suke abu eh muna tsara muna diba da eh amma yanzu dai gashi nan wurin da wurin da suka fita ban ga komi ba ba ka komin da zamu a ce mu dasa mu yi abin har yanzu dai muna dai muna muna jira kuna jira dai ga ganin za a yi abinci ma wani abinci ko wani abu haka ba a kawo ba ba komi babu wanda zai ce gashi ne daga hannu gashi nan an kamu mu abu shiri a ce gashi an yi shiri za a kawo dai falluka da su falluka wanda ya ce wani abu a hmm. babu ban ce zan ga wanda zai ce gashi nan an kawo shi wani abu kan mu ci gaba da wannan hira tare da wa'annan wanda muke tare da su za mu zo mu dan shakata kaɗan tun da fada ta mu ana yi ana shakatawa ne yana sai ku ga mun akwai tawakar kuke so a akwai tawakar kuke so samari molo to zarumai ne ana suka ce a sa musu molo a kaɗa musu to shi za mu kaɗa musu sai mu dawo bayan wannan kai jiya Arankeidia kei irdia. Harikang, digatang, fukang, fundijang. Hari. Ni kan hima ni mirjauka, ni no hunkuna gir fundaika. Hari. Ni kan irgo koiche chiga kandir windaira, ni no hunkuna neneri jirsi irfuwaira. hari ni kan irgi irkoy ŋwaray na maka hunkuna ni no irga ŋwaray irma wada hari ni kan nan kan niga bisa haraisi nan kan ni gana jausi ni me gaboro sine mataigate hunkuna ni nircaba ni da da haikul kan ni himanda ni na almanwi ni na borwi ni na fu manandi. nina dottijo bobo ganji jirbi nina kurnyande wonde kacarga da gabi nina nya de ize baba de ize morandi chere da mundi nini tabandi nini gurzugandi nini talkandi nini bore jawandi nini harandi nini cebe gabi bore windai nini te na dari nan kan ne ba no ni ga kani fu kan ne ba maman nan di hari hari hari hari kai diya haran kai diya kai irdiya da kusutun fura nirga furo ga tugu ga wada da danjigo gobore inwa hari ni nirga ceci ga wida da hari gobore inwa bortarai da adamai zatarai da bina hannu nga bore ga bonzada zama da alomar gono irgidi kai diya banda da fundi gono haikulkan kai diya diranda bambana irguduwa fukulkan kan jau irgacina haran kai diya kai to yau a lokacin muka dora fada mu karkashin inuwa eh, gab da wa'annan fulakin shinkafa da ruwa ya cinye yau hira da muke nan gai tare da matasa da mu ji wannan bannar ya ne take ya ne suke rayuwa da wannan bannar kuma ils font face à cette situation kuma ils font face à ces lourdes pertes causées par l'invasion des eaux aujourd'hui à cette fada nous sommes avec euh, Harun Hama, il est cultivateur. Aboubakar Hamani, électricien. Il a également des rizières. Abdoulaye Sambo, il est menuisier, avec ses rizières également perdues. Euh, à cause de l'eau. Nous étions tout à l'heure avec euh, Bello, elle qui est

gaggari eh, yanzu abin da zan gaya muku gaskiya kolo mm. mutane ba su ba noma haƙi tsari mm. gonakin ma duka sun mutu sai ka gani mutum ka yi noma gona ya kai iyaka mm. ba ka samu abin da wuce da mai biyu da mai uku mm. rayuwar duka falaki ko baka da fala in shinkahan an samu albarkatun falolin mutane suna sai suna rayuwa da faloluwan ka shinkaha ga tana zuwa hal Nijeriya wannan lokaci mutane Nijeriya suna suna sayan kenan wannan abu wanga ambaliyar ruwa ya taba kowa da kowa babu wanda bai taba ba daga Nijar da gaba ɗaya ma abin ya taɓa tun da in dai babu waɗanga gonaki na shinkafa to matasan dai sai dai a hankali to yanzu akwai akwai abin da kuke bukata ko a ci wani taimako akwai wani taimako da aka muku anan kwarai ba a kawo taimako ba mu da bamu ga ah, manya dai manya dai sun taho sun diba su firmin mm. minista da sauransu sun so sun diba amma muka bamu gani komi a yanzu bukata me kuke yanzu abin da muke bukata abin da muke bukata yana da yawa yanzu akwai waɗanda ba su cikin gidajensu gidajen sun haɗi da cikin lokal ɗin suke yanzu lakwal ta kuma ta kama yanzu dole su hita kuma bayan wannan wanda ɗakin shahwaɗi ruwa ya canja gona ya canja gonan shinkafa me yi mai saura sai dai Allah Allah dai mai saura kuma baka amince kuma ga waccan masassaran kizo saboro ita ko tana addaban mutane kullum kullum kullum yara nan suna nan suna makiya saboda kuma abun da muka bukata yanzu a kawo mutane abinci da magunguna mhm. nake miki yanzu les statistiques ont montré que par rapport à la même période à l'année passée cette année là le taux a presque doublé le nombre de décès du, Et tout ça, là, c'est ces inondations-là. ils ont lutté, mais on ne peut pas lutter contre la nature. Il faut que, faudrait que les autorités trouvent une solution durable à ces problèmes d'inondation. Il n'y a pas plus de trois ans, on a, on a connu la même chose. ces ouais. rizières-là. Et ouais. les rizières-là sont les poumons économiques du département de Kolo. To, kun shi dai abin da ya ce. Yanzu, bari in zo gare ku. sunan ku. Abubakar, Bukar maru. To yanzu, bukata me kuke a wannan lokacin? Muna bukata komi da komi. Babu abun da ba mu bukata bari in zo cikin zabarmanci don ba in ziya Hausa. To, ina jin. Irga bukata da ya kulu. Oh, a karin ganda niya an birse, an mace birse wani. Amma irwo haya kul bukata ni diga oh. oh zama ni ma dai hakirki ni sai kan hay kul no ba a fosi no su suka ci abincin ci ma to madalla kenan suna bukata ha dinga ha kul ni go bukata wa karan ganda hina dai no an ga hinga ce birse aran hina na ya to he ka ka mu mikro ai he kai magana a ma dai ga mun sunanka me a sunanka eh sunana isufu isufu musa to isufu yanzu 'yan matasan wannan garin da ana iya cewa bukatar mi suke yanzu tun da gashi nan gidaje babu kuma rizar kin hallo babu ya a za a yi a quoi vous pensez pour pour, faire face plus tard hmm. tun da yanzu kaka ce kuma yanzu za ta kama kenan akwai abin da za a yi a kaka yanzu bukatar mi ake taimako da ne ake hmm. wanda iya kan taimakon su wanda suka iya yi muna su muna tun da ana suna iya zakwa ana ɗaukar alkawali ba a cika alkawali kenan wanda gida gidaje nawa sittin fala nawa gonaki nawa duk sun canye babu ma wajen kwana amma mu iyakan abu da suka iyawa su muna komai da muka samu mu dai allah ya sa albarka dai ne muna gwargwaro zuwa gaba abun da suke iyawa duk su muna tunda ba su iya min komai da muke so to su iyakansu mu wannan na ta mu an yi rantare yanzu mu matsala mu kuma ita da jan cikin gada ya shigo ma matsala ne kare mu tunda moto kaga waɗanga da babu gidaje babu komi in za kasuwa ma in za su ta neman abinci in ba moto ne ba ne ya sa gare shi kun ba a yawo da moto kolo-kolo bai zuwa wajen kasuwa to tahiya kuma tsohi gere ba su iya tahiya yara matasa kuma waɗanda dutse kasuwanci moto gare su moto gare su to yanzu an hana moto ha waɗansu ƙahun nan ba su da ƙarfi ba su yan zuwa nan kenan mu komi da muke nema muke fata gare su su taimaka mana muna neman taimako wallahi gare su tun ga matasa tun ga tsohi kowa duk garin muna neman taimako to kun ji da wani matashin banda mm. ambaliyar ruwa ga rakwal ta kama ga ita su ba a yawo da mutuna ga wata tahiya he cikin kwale-kwale kuma kwale-kwalen ba ko ina yake tahiya ba ku dai abun diya ne wannan shirin namu ya kusa zuwa karshe mun kusa da sa'aya amma kan mu yi ban kwana da ku za mu ji shi kuma olivier cikin kuronikin tashi wannan gamin ne zai zo mana da shi Coucou Olivier, ça va Ouais, ça va très bien. Sois le Merci. On t'écoute, vas-y. On se souvient tous d'un démantèlement de réseau de 33 malfaiteurs par la police, par la direction de la police judiciaire après des investigations. Uh-huh. Parmi ces bandits, Rabi, il y avait des individus qui ont eu à voler de l'argent via les moyens de paiement mobiles. Dans cette situation, l'on se demande comment l'État nigérien assure la protection des utilisateurs des services électroniques. On aimerait bien savoir parce que on est nombreux hein. ah et nombreuses hein, à commander en ligne. Hein. Super. Au Niger, c'est l'autorité de protection des données personnelles qui a la charge de protéger les données des utilisateurs. Outre cette agence, chaque utilisateur peut également se protéger contre les individus mal intentionnés. Pour ceci, nous vous conseillons d'abord de ne pas laisser vos outils digitaux, à savoir téléphone, ordinateur portable, à la portée de tous et de n'importe qui. Gardez un œil sur vos outils digitaux. Avant tout, ce sont les portes d'entrée sur vos vies virtuelles. Ensuite, ne faites confiance qu'à ceux et celles que vous connaissez. Afin de ne pas faire euh, avoir, évitez toute transaction sur un site non sécurisé ou une page Facebook dont vous n'avez pas assurance de la fiabilité de l'administrateur. Pareil sur euh, WhatsApp. On conclut cette chronique avec les derniers conseils du ministre en charge de l'Agence nationale de la Société de l'information, M. Ibrahima Gimbou Seydou, qui nous dit ceci. La première, c'est vraiment la, sensibilisation, donc pousser les gens justement à, prendre euh, les, précautions de base euh, les solutions techniques que nous nous sommes en train de développer, c'est surtout certifier les sites officiels. Tant qu'une information ne vient pas de certains sites, elle n'est pas officielle. Donc ça, ça leur permet de se protéger. Et puis aussi, vraiment sensibiliser les populations pour ne pas donner certains types d'informations sur les, les, plateformes. Mais bon, euh, plus on va aller dans le numérique, plus il va falloir accélérer ça. Merci à tous pour euh, votre attention. Où que vous nous écoutez, recevez nos salutations les plus chaleureuses et surtout, soyez vigilants. Merci à toi, Mr. Oli. bye, bye, merci pour ces chroniques toujours aussi fun, aussi riches et aussi informatives. Merci pour l'amour. Bye bye. merci à Colo. C'était Mr. Oli sur euh, la Fada. ici à Kolo, à Olokwara, des échanges plein d'informations avec ces jeunes de Kolo. Yau hira da muka yi yau mun ji dai matsalolin da suke cikin shi wannan bannan wace irin banna ce ambaliyar ruwa ta musu kuma irin taimakon da suke yi masu dai suna neman taimako babu abincin ci babu gida babu wurin zama ga ikwal ta kama. Shirin namu kuma zai zo ƙarshe na Faransai Hausa Zan ku ci gaba da hira tare da abokin aiki na don shi kuma zan hira musu kan irin kamar a ce shawarwari da wa'annan matasan suke iya kawo wani initiative wani irin sabon abu ne wani irin sabon salo akwai abin da suke suke so su kama yanzu a nan gaba bisa kan hira tashi za hira za a yi tare da abokin aiki na dondi zan mu ce ma matasan kwalo bye bye <laughs> sai mun kara haɗuwa